sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu aro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da kuwa daidai wannan lokaci yau Alhamis 28 ga watan Disamba shekarar 2023. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya. Mutane da dama sun jikata a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo yayin da 'yan sandan kwantar da tarzoma suka yi amfani da ƙarfi wajen tarwatsa zanga-zangar zaɓe ta 'yan adawa da aka haramta. Sojojin Isra'ila sun kai wasu sabbin har-har ta sama a jiya Laraba a zirin Gaza. an ɗage ganawar ido da ido da ake mararin gani tsakanin manyan kwamandojin rundunar sojin sudan da dakarun 'yan sa kai da ke faɗa da juna tsakanin labaran duniyar kenan. Mataimakin shugaban Najeriya Kashim Shatima kenan a lokacin da yake shan alwashin cewa za su zakulo waɗanda suke da hannu a hararen da aka kai a jihar Plateau yayin wata ziyarar jaje da ya kai jihar. A Najeriya har ila yau bayan da aka rantsar da mataimakin gwamnan jihar Ondo Loki Ayedatuwa. tuwa a matsayin gwamna bayan rasuwan gwamna rotimi a kera dulu ko mai masana kimiyyar siyasa ke cewa ya yi adalci ga waɗanda yake ganin suna so ne da waɗanda ba su so in ya ce ya taho shi ramuwar gayya to sai shi yake daga nan har shekara ɗari ba shi barin waɗanda yake gani ba su so ne ko kuma shi ba su muna kuma tafa da shirin domin iyali wanda grace alheri abdu za ta gabatar inda za ku ji ci gaban bitar muhimman batutuwan da shirin ya duba a wannan shekara mai karewa To amma fa duka waɗannan za su zo muku ne bayan mun kammala da shan labaran duniya tukuna. Jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Jiya Laraba mutane da dama sun jikata a babban birnin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo yayin da 'yan sandan kwantar da tarzoma suka yi amfani da ƙarfi wajen tarwatsa zanga-zangar 'yan adawa da aka haramta. waɗanda ke kira da a sake gudanar da zaben ƙasar mai cike da rudani da aka yi a makon jiya zaben da ke cike da cece ce na barazanar kara dagula al'amura a congo da ke fama da talauci wadda tuni take fama da matsalar tsaro a gabashi da ke kawo cikas ga ci gaban ƙasar da ke kan gaba a duniya wajen samar da ma'adanin cobalt da sauran ma'adanai da ƙarafa na masana'antu. 'yan sanda sun kewaye hedkwatar martin fayulu daya daga cikin mutane biyar masu kalubalantar shugaba felix tshisekedi da suka buƙaci magoya bayan su da su yi zanga-zanga a kinshasa a ranar laraba da nuna adawa da zaben shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokokin ƙasar wanda, wanda suka ce an tafka magudi kuma ya kamata a soke shi sai dai gwamnatin shishkedi ta yi watsi da ikirarin shishkedi bai lashe zaben ba nasararsa magudi ne in ji wani mai zanga-zangar wanda ya bayyana sunansa a matsayin jan perry sojojin isra'ila sun kai wasu sabbin hare-hare ta sama a jiya laraba a zirin gaza kwana guda bayan kalaman da jami'an isra'ila suka yi game da faɗaɗa yakin ta ƙasa da ya haifar da damuwa a majalisar dokokin a majalisar ɗinkin duniya game da tsaron fararen hula faɗan na jiya laraba ya haɗa da kai hare-hare ta sama da ƙasa da isra'ila ta kai a birnin gaza wanda ke ɓangaren arewacin zirin gaza inda da farko isra'ila ta mayar da hankali kan yakin da take yi na kawar da ƙungiyar mayakan hamas daga doron ƙasa bayan koma kudanci zuwa yankin kan yunus jami'an isra'ila sun nuna alamar dannawa a wasu sassan tsakiyar gaza ciki har da yankunan da ke da sansanonin 'yan gudun hijira da dama an tilastawa yawancin al'ummar gaza barin gidajen su sakamakon faɗan inda aka samu cunkoson jama'a sosai a cikin matsugunai tare da yin tururuwa don ficewa daga yankunan bayan da isra'ila ta yi gargaɗin ɗaukar matakin soji an kuma takaita isar da kayan agajin jin ƙai labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ma'aikatar harkokin wajen kasar jibuti ta sanar a ranar laraba cewa a yayin da ake ci gaba da rikici a kasar sudan an ɗage ganawar ido da ido da ake mararin gani tsakanin mayakan kwamandojin rundunar sojin sudan da dakarun 'yan sa kai da ke faɗa da juna saboda wasu dalilai ƙungiyar ci gaban ƙasashen gabashin afirka ce ta shirya gudanar da taron a ranar alhamis ɗin nan a jibuti taron da zai kasance ganawa farko ta kai tsaye tsakanin babban hafsan sojin kasar janar abdul fatah burhan da janar muhammad hamdan dagalo kwamandan rsf tun bayan barkewar rikicin sudan fiye da watanni takwas da suka gabata a cikin wata wasiƙa da ta aikewa ƙasashe mambobin ƙungiyar aigad a ranar laraba jibuti ta ce an ɗage taron da aka shirya gudanarwa a ranar 28 ga watan Disamba 2023 zuwa farkon watan Janairun 2024 bisa wasu dalilai tare da alkawarin cewa za a sanar da ainihin ranakun gudanar da taron nan gaba. yakin ya tarwatsa rabin kasar da ke arewa maso gabashin afirka tare da sanadin asarar rayuka sama da dubu goma da kuma raba wasu miliyan bakwai da mahallansu a cewar alkalman majalisar ɗinkin duniya nan gaba kaɗan hafiz zai kawo mana ƙarashin labaran duniyar amma kafin nan bari mu duba wannan rahoto gwamnatin tarayya a najeriya ta sha alwashin zakulo waɗanda suka halaka rayukan mutum fiye da ɗari a ja plateau da ke arewa su tsakiyar ƙasar mataimakin shugaban ƙasa kashim shatima ya bayyana haka a wata ziyarar jaje da ya kai a ƙaramin hukumar bakwas da aka kai hare-haren daga jos ga zainab babaji da ƙarin bayani Irin yanayi na tausayi kenan da dubban 'yan gudun hijira suke ciki a lokacin da suka tarbi mataimakin shugaban ƙasar Mataimakin shugaban kasar Kashim Shattima wanda ya bayyana takaicin sakan kisan mutane fiye da ɗari da lalata dukiyoyi na miliyoyin naira ya ce gwamnati za ta yi duk mai yiwuwa don taimakawa waɗanda ibtila'in ya shafa. We will not rest until we are able to prevent Gwamnan jihar Plato Caleb Mutfang wanda shi ma ya nana ta yunkurin gwamnatinsa na tabbatar da waɗanda suka aikata mugun aikin sun fuskanci hukunci ya kuma ce zuwan mataimakin shugaban ƙasar ya nuna cewa gwamnati na da niyyar taimakawa. Da don Allah wannan ziyara zai haifi wani abin da zai taimaki Plato. Kuma na riga na addu'a wa ubangiji ba zai zama gwamna domin in bisne mutane ba saboda haka duk inda za mu samu solution na wannan damuwa za mu bi kanshi mu samu solution hakimin gundumar mbar dan juma rafan ya ce harin da aka kai musu ya ba su mamaki saboda babu abin da ya hada su da abokan zamansu na fari da zan gode ma shi mataimakin shugaban kasa wato shi cima da kansa har suka yi tunani suka zo su mana jaje irin wannan bayan haka kuma shi ma gwamnan mu ya taka rawa sosai ya fito a jaridu da yawa yana maganganu cewa irin wannan zaman da muke bai da kyau ba zai taimake mu ba kuma shi ma local government chairman namu shi ya yi kan kokarinsa gaskiya na tausaya mishi domin shi ma a garinsa ma kawai abin da aka kashe ina jin mutane sun fi sittin da wani abu ni a gari na kusan talatin talatin wanda suka mutu ban daban da wanda suka ji jituwa a wani guri sha uku a wani guri bakwai a wani guri hudu kuma wannan abin da ake yi a lokaci ake yi to ya eh, masu tsaro za su iya wani gefe za su je su tare wani gefe ne kuma ba za su tare ba hmm. kuma wannan kauyukan ba kusan ba hanyoyi masu kyau wanda za ce eh kaman kwalta ba bane kuma ba san iyakan irin wannan mutanen da suka zo ba ka ce ka tinkare su da me za ka tinkare su da sanda kaman wani irin taimako kuke bukata kaman su abinci su bargo su gadaje su abin wanka da su sabulu da sauran abin da dai kawai wanda za su iya ci kuma wanda aka kore su aka konar da gidajensu a taimaka musu ko da su zin da katakai wanda za su sake gyara su koma gidajensu. Eh, shi kuma shugaban kungiyar Fulani ta gan Allah a karamar hukumar Bakos Sale Yusuf Adam ya ce su ma a bangaren su an sace musu dabbobi an kuma kashe musu mutane. Rikicin nan da ya fara watan Afrilu a Mangu ana shigo yankunan Bakos ana kashe makiyaya jami'an tsaro suna iya kokarin su suna roko a bi doka mu kuma muna bin doka muna bin abin nan shi yasa na ce akwai ma wanda suke hannun hukumomi wanda aka kama calolin da suka hada baki aka tura shanu kan fulani aka yanka yaro abin ya baskara sun ci gaba da aikata abu har ya kure matasan ko ga ba matashi ya kuri ba zai ji ba kuma to dalilin da ya dasa wannan abu kuma gwamna bai taba kiran mitin na zaman lafiya tsakanin makiyaya da manoma a bokos da mangu tun watan hudu har yau babban korafin mu rage daɗe wanda zan gabatar ma shugaban kasa shine muna so a sa kwamiti mai karfi wanda zai duba wannan matsalan menene tushen faruwarsa domin a gane maganinsa. Hmm. In an kafa wannan kwamiti mai karfi zai bincika kuma mu za mu nuna shaidan gidajen da aka ne mana. Ga su nan gidaje sun fi ɗari banda abubuwan da suka yi ta faru kwamitin nan za ta bi diddigin maganar za a gane tushen gaskiya. Tun farko dai shugaban karamar hukumar Bokos Monde Kasa ya ba da adadin mutane 148 ne aka kashe a ƙauyuka 25, gidaje 1,290 aka ƙona ƙurmus, maharan sun kuma ƙona motoci 81, babura 187, injinan ban ruwa 267, yayin da mutane 88 da suka samu munanan raunuka suna kwance a asibiti ana musu jinya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniya. Jiya Laraba, gwamnatin Biden ta ba da sanarwar fitar da makamai na ƙarshe da kayan soji da kayan soji ga Ukraine daga ma'ajiyar Amurka. a ƙarƙashin izinin shugaban ƙasa na yanzu yayin da taimakon kib na gaba ke hannun majalisar dokoki a cikin wata sanarwa da ya fita sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce kunshin kayan tallafin na dala miliyan hamsin ya haɗa da harsasan kare sararin samaniya da karin harsasan himas da kuma harsasan manyan bindigogin atilari Blinken ya ce taimakonmu yana da matukar muhimmanci don tallafawa abokananmu na Ukraine yayin da suke kare kansu da 'yancinsu daga cin zarafi na Rasha. Ya kuma ƙara da cewa an samar da makamai da kayan aiki a ƙarƙashin wani umarni na baya da aka bayar ga Ukraine. Kakakin kwamitin tsaron ƙasa na Amurka John Kirby ya faɗa a makon da ya gabata cewa shugaba joe biden na shirin kara wani kunshin tallafin soja guda daya a cikin watan disamban nan amma kuma duk wani taimako bayan wannan zai bukaci amincewar majalisa inda babu tabbas game da cimma matsaya daga ƙarshe dubban 'yan kasar argentina ne suka gudanar da zanga-zanga a titunan birnin buenos aires ta jiya laraba domin nuna rashin amincewarsu da kudirin sake fasalin tattalin arziki da shugaban kasar jabiya mili ya gabatar masu zanga-zangar da suka yi tattaki bisa umarnin kungiyoyin kwadago sun buƙaci kotuna da su shiga tsakani don soke dokar da suka ce za ta soke kariya ga ma'aikata da kuma masu sayayya Majalisar Dokokin Ƙasar za ta yi wani zama na musamman a wannan makon bisa buƙatar mili na mai sassaucin ra'ayi da ya kama aiki tun ranar goma ga watan Disamba don tattaunawa a kan shirin. Dokar za ta canza ko soke dokoki tattalin arziki fiye da 350 a cikin ƙasar da ta saba tsoma baki a gwamnati. A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya bayan da aka rantsar da mataimakin gwamnan jihar Ondo da ke kudu maso yammacin Najeriya wato Loki Ayedutuwa a matsayin gwamnan jihar bayan rasuwar gwamna Rotimi kerar-dulu da ya sha fama da jinya. wakilin muryar amurka hassan umar tambol ya zanta da wasu mazauna jihar waɗanda suka bayyana abubuwan da suke so sabuwar gwamnatin tafi mai da hankali a kai an rantsar da mataimakin gwamnan jihar ondo loki a yi datiwa a matsayin gwamnan jihar ondo babban cinjojin jihar ondo mai shari'a olusegun odusola ne ya rantsar da mr loki yi datiwa da ko ne fatar mazauna jihar ondo ga wannan sabon gwamna bello garba nike sunana zai ja mu yadda allah ondo ke sabon gwamna abinda muke fata dai ubangijin allah ta ga ya wa abinda mai gidansa ke muna saboda mai gidansa muna tare da girma da hmm. kuma abubuwan da yake duka yana sasawarta. Da me da kuke son ku gani ga wannan sabuwar gwamnati ta Loki a Abin Abinda muke son mu gani gare shi ya rike amana. Mu dai baɗi ne kuma baɗin sa ne kuma nan mutu hmm. Allah ya duk abin da suke yi ya ce ya yi hmm. tare da mu. har ya yi muna babban. Sunana Abubakar Adi daga nan Ondo a nan Udu. Sabon gwamnati gaskiya muna mata fatan alheri. Ana fata Ubangiji Allah ya sa ya adalci tsakanin kabilun da ajiya. Domin babu wani abu wanda muke fata wanda ya kai zaman lafiya. Muna kira ga sabon gwamnati don Allah ya ce taimaka ya bi shugabannin Sawa da hausa fulani da sauran dukkan shugabanni wayanda suke jihar ondo na haɗa kai domin a gudu tare a gida tare. Tsohon gwamna mai a kare Dolu shi shina neman ku a cikin gudanar da mulkin jihar Ondo. Eh lallai gaskiya a waɗanda ke nema dangance da abubuwan da ke faruwa na mulki a jihar Ondo. Gaskiya madadin mu samu irin yadda muke so tun lokacin gwamna Mimi. Farfesa Bello Bada na Jami'ar Sokoto mai fashin baki ne a Najeriya. Na farko da shi ne kusan muna wa iyalin shi jaji? jaji sannan muna wa najeriya kanta da mutanen jiha jaji babban lauya ne kuma sananne ya yi adalci ga waɗanda yake ganin suna so ne da waɗanda ba su so ne sannan ya bi dokokin ƙasa waɗanda za su ci da jiha ondo gaba in ya yi haka to zuwa gaba ko da zaɓe zai shiga ba zai samu matsala ba in ya ce ya taho shi ramuwar gayya to sai shi yake daga nan har shekara ɗari ba shi barin waɗanda yake gani ba su so ne ko kuma shi ba ya so su. farfesa jihar na fama da kwaramniya irin ta siyasa wace hanya kake ganin wannan sabon gwamna na jihar Ondo zai bi domin ya samu sauki wajen haɗa kan jama'ar jihar Ondo musamman 'yan jam'iyyar APC? Wata mutane ne hakikani suna da wuya al'amari ga sha'anin siyasa waye wasu ta yawa sannan kuma suna da sauƙin tafiya tunda kuma sun fahimci inda ake. In ya rungumi kowa, ya yi adalci ga kowa, ya manta da cewa a lokacin da wancan gwamna suna da rai, wani ya yi ƙoƙari a maishe saniyar wani. In ya manta da irin wannan tunani yasa kishin jiha te ta ondo gaba da kishin ƙasa ta najeriya yasa su gaba yazan yana sauraren shawara in ya yi haka zai iya tafiya da jihar ondo da sauki in bai yi haka ba ya nashi tunani cewa dama ce ya samu to zai ta zama cikin kwaramniya har lokacin da zaɓe ya taho shi taka kuma shi idan ba a manta ba makonni biyu kenan da marigayi gwamna a Dalu ya koma asibitin ƙasar jamus karo na biyu don yanzu hassan umar tambuwal muryar muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To yanzu agogo a nan Washington DC na cewa sha biyun dare ne da kusan minti sha bakwai masu sauraron ma jamhuriyar Najeriya za su iya samun ma a tashar ta VOA Africa kan mita ɗari ɗaya da biyu da ɗigo biyar. Kazalika ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na allahu ni kai ne na roƙa ba ka don ka ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Masu sauraro asalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa a wani sabon shirin domin iyali. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya a yau Alhamis ta karshe a shekara ta 2023. da fatan al'ummar krista sun yi kirsimeti lafiya allah maimaita mana idan kuna biye da mu muna bibiya ne maganin mantuwa inda muke tisa batutuwa da muka haska fitila a kai a wannan shekara mai karewa bayan da shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya sanar da gabatar da shirin tallafa tallafawa gwamnatocin jihohi da kuma mahukuntan babban birnin tarayya abuja da biliyoyin naira domin rage raɗaɗin janye tallafin man fetur. muka haɗa kan masu ruwa da tsaki domin nazarin tasirin wannan shirin da waɗansu magidanta suka bayyana a matsayin mai cike da matsaloli domin bisa ga cewarsu ba su gani a ƙasa ba. Akwai matsala sosai makwa da matsalan nan ba wai mutum ɗaya ba ne da mai kuɗi da malami da saraki da talaka duk muna cikin ba wanda ya wuce wannan layin. Yau a cikin waɗanda muke da mu da muke da a ƙarama musamman kamar yankan farce shi nake yi na yi sana'o'i da yawa a baya amma ban taɓa yadda sana'a ta yankan farce ba saboda ita ce in na fito in dai na samu to ba faɗuwa ne bari ba na ci na kai shekara hamsin ina yankan farce amma ban taɓa shiga wani layi mummuna irin layin bana ba billahi hillazi akwai bana sai da na fita a yankan farce naira biyar ban samu ba wani ya kira ne ce zo ka yankin farce wallahi ba wanda ya kira wani har magarba tun safe tun safe amma alhamdulillahi na samu abin da zan kai wa gida ta hanyar abokan arziki hmm. kuma ba tambaya ne yanzu ba na tambaya ba zan zo in same ka in ce da kai mamu da Allah ba naira hamsin zan sayi gishiri ba saboda ta iya yiwuwa ni ina tsammanin kana da naira dubu biyar kai kuma ta ba ka da naira ɗari biyar ni tambaye ka naira hamsin ka ce ba ka ka ga na shiga wani zargi zan ga kama hana ni kai to amma a cikin haka allah sai ya gulfa mun asiri ban taba kwana a gidana ba a girka ba in je na fito zan samu maimakon da allah alhamdulillahi wallahi malam mahmud da ina duk abin da zan saya bahu na ke sai zan sai bahun shinkafa zan sai bahun alkamin fulawa zan sai bahun masara zan komi yanzu na dawo da gwangwani nake auna to kaga irin waɗannan idan ba ka samu yara masu hankali da mace mai sani ya kamata to yanzu nan muna kallo da yake ni sana'a ta ta yawo ce za ka je wani gidan ka tara ana rigima za ka je ka ga mai shago mai arzikin da ya kai ya zuba shagonsa miliyan ɗaya a misali bai mallaki abin da zai kai na naira ɗari biyar gidansa ba. Mun kuma haska fitila kan kalubale da zaurawa mata ke fuskanta a ƙasar Kamaru da wannan yanayin ke shafar 'ya'yan da suka haifa a gidajen da suka baro. kasancewa na kasance nima bazawara ina da yara guda uku a gaskiya kafin wato akwai wani da ya zo mini har ya kai ga shi kan ma furta mini ya ce mini ya yi shi kan bai zai iya daukan nauyi na da yara na ba idan har zan mayar da wannan waɗannan yara gurin wato mahaifinsu shi ya amince zai aure ni ni kuma ganin cewa shi wannan mahaifin nasu ba shi da wato ba mutumin kirki ba ne kuma to yana da za mu yi kamar da a nan faransance muke cewa irresponsible ne kasance na ce ba zai iya ba za a ɗau nauyin yara na ba da kuma tarbiyya hmm. shine ni kuma na ce zan rungumi abina duk abin da zai faru duk namijin da yake so na sai dai ya so ni tare da 'ya'yana to a hakan ya kai ga wannan mijin na shi wannan bazawarin shi ma ya janye kafa kasancewa na ki amincewa da bukatan da ya ce in mayar da yara wurin wato mahaifinsu a gaskiya akwai muna samun cikas sosai fiye da yadda kuke tsammani domin wasu ma mazajen ɗin da suke zuwa zaka ga sai su ce maka gwaji suka zo yi wani zai ce maka shi kamar eh gwaji za a ce maka an zo wato an san bazawara cewa ita mm. ainihin ta ta fito ta riga ta san rayuwar aure zaman wato kwanciyar aure mm. to kin ga wannan yana tare da wato manyan matsaloli man da mu zaurawa muke fuskanta mm. a gaskiya ba abin da ya fi aure idan ka ga cewa bazawara tana waje akwai abubuwan da take fuskanta da dama ko a 'yan matancinka ba ka fuskantar irin waɗannan matsalolin kasancewa suna gani yanzu ai ka fito kin riga kin goge za ki iya kowane namiji za ki iya ɗauka to a gaskiya wannan ya kamata mazaje su san cewa ba dukkanin zaura ba ne suke da irin wannan halayya to wasu zaurawan din ma sun mai da wannan kaman kasuwanci rayuwan a gaskiya babu kamar rayuwar aure a ce da zawarci zawarci bala'i babban bala'i ne sai dai wanda suka ɗanɗana ne za su san cewa babban bala'i ne bala'i ne zawarci mm. To mai yiwuwa wannan na daga cikin matsalolin da gwamnatin jihar Kano ta hanga da ya sa ta gabatar da auren gata wani shiri da muka haska fitila a kai a wannan shekarar mai karewa. Wani batu kuma da shirin domin iyali ya daɗe yana haska fitila a kai shine 'yancin mata da har a kwanan gobe ake samun ra'ayoyi masu karo da juna a kai duk kuwa da cewa masana sun nuna fahimta inda aka nufa. A takaice dai in an yi kamar magana 'yanci kalmar 'yanci. a hausa ni ba malamar hausa ba ce amma fahimtar da jama'a suke wa magana yanci ita kanta kalma in an yi ta kamar a fitar da mutum daga wani yanayi na bautar da shi da ake yi wannan shine yanci a kuma hankalce ko in ce a ilmance mu idan ana magana yanci a doka muna magana akan haƙƙin mu shi muke fahimta yanci to shi isa idan ka shigo jama'a kana maganar yanci musamman a kano ka ce kuma yanci kuma ka ce mata to duk ka sai an maka kallon baki ba ma mai karɓarka kuma ba mai maka marhaban dalali musamman maza a kano saboda duk inda ka faɗi mace ka ce yanci to su ka sorry to say maza suna tsoron kalmar yancin mata ba sa santa saboda dalilai wanda in muka zo tattaunawa zai zo ya biyo baya shi isa komin kyan abu in ka taho da shi komin ribarsa komin amfanuwarsa kai mutuƙa komin dacewarsa da musulunci in har ka ɗora masa kalmar yanci a kano ma ba za a karbe shi ba kuma ka alakanta da mata kuma ka alakanta wannan yancin ga mata to a kano ba mai maka karba arziki saboda fahimtar da aka yi mata da ta sha bamban da fahimtar ta a ilmanci amma a ilinci abin da ake nufi ai mu in a doka ana maganar right shine dai kalmar da turanci ko mm. a hausa a fassara ta 'yanci mu muna magana ne akan haƙƙi haƙƙin mutum amma idan ka zo ko kanan ka zo a hausance ka ce kana magana haƙƙi akan haƙƙin mata za a saurare ka har a taya kama amma kana amfani da waccan kalmar ka kashe zancen malama abdulsalam a mahanga addinin musulunci ya abin yake ne a ilmance idan aka ce yanci ana nufin tabbatarwa da mutum dukkan wani abu da shari'a ta zana ta ce nasa ne wanda ya dace da zuciyarsa da kwakwalwarsa da kuma rayuwarsa gaba ɗaya uh, shi ne ake kiransa haƙƙi wanda yana da ɗan bambanci da wajibi domin shi wajibi idan ba a sauke shi ba mafi yawa allah ne yake kama wanda bai sauke shi ba shi kuma haƙƙi mai shi yana da damar da zai iya yin ƙara ya nema to akwai wasu abubuwa da mutane suke da su umuman wa'anda wani lokacin mutane ne za su ba su sai su ƙi ba su to sai a samu wata hukuma ko kuma wata kungiya da za ta wayar da kai akan lalle a ko a tirsasa ko a wayar da kai akan cewa wayannan abubuwan a ɗauko su a kawo musu su a sadar da su zuwa gare su to galibi in aka ce 'yancin mace to ana so a ce wani yanayi na a tabbatar mata da abin da ya cancance ta wanda zai iya dacewa da zuciyarta da kwalwata da kuma rayuwarta ga baki. To kaɗan kenan daga cikin jerin batutuwa da muka haska fitila a kai wannan shekara da fatan yin hakan ya taimaka wajen samun maslaha da kuma ingancin rayuwar iyali. Muna godiya ta musamman ga wakilai da kuma dukkan ma'aikatan sashen Hausa da suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin domin iyali a wannan shekarar. A duk lokacin da ake bukata. za a iya samun dukkan batutuwan da muka tabo a shirin a wannan shekara ta 2023 da ke karewa a shafinmu na intanet voa hausa.com idan aka matsa shirye-shiryenmu ina kuma yi ma dukkan masu saurare fata alheri da kuma fatar za mu ga sabuwar shekara mai kamawa lami lafiya da addu'a ta kasance shekara mai cike da dimbin albarka a gare mu duka da alheri. Kai mata su ne duniya su ne dadihin duniya mata su ne duniya yanzu kuma sai labaran duniya a takaice jiya laraba mutane da dama sun kata a babban birnin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo yayin da 'yan sandan kwantar da tarzoma suka yi amfani da ƙarfi wajen tarwatsa zanga-zangar 'yan adawa da aka haramta waɗanda ke kira da a sake gudanar da zaben ƙasar mai cike da rudani da aka yi a makon jiya zaben da ke cike da cece kuce na barazana kara dagula al'amura a congo da ke fama da talauci wadda tuni take fama da matsalar tsaro a gabashin kasar. sojojin isra'ila sun kai wasu sabbin har-har ta sama a jiya laraba a zirin gaza kwana guda bayan kalaman da jami'an isra'ila suka yi game da faɗaɗa yakin ta ƙasa da ya haifar da damuwa a majalisar ɗinkin duniya game da tsaron fararen hula. Faɗan na jiya Laraba ya haɗa da kai hare-hare ta sama da ƙasa da Isra'ila ta kai a birnin Gaza wanda ke ɓangaren arewacin zirin Gaza, inda da farko Isra'ila ta mayar da hankali kan yakin da take yi na kawar da ƙungiyar mayakan Hamas daga doron ƙasa. ma'aikatar harkokin wajen kasar jibuti ta sanar a ranar laraba cewa a yayin da ake ci gaba da rikici a kasar sudan an ɗage ganawar ido da ido da ake mararin gani tsakanin manyan kwamandojin rundunar sojojin sudan da dakarun 'yan sa kai da ke faɗa da juna saboda wasu dalilai ta masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi bakwai kenan agogon ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan allah ya kai mu inda za mu kawo muku rahoto kan zargin badakalan mallakar wasu bankuna da ake yi wa tsohon gwamnan babban bankin najeriya godwin emefiele kafin mu karkare shirin bari mu mika sakon taimun na ga iyalan alhaji muktari usman tofa wanda zai aurar da 'ya'yansa hindatu muktari usman da ɗaibatu muktari usman tofa wato a gobe juma'a idan allah ya kai mu a gidansa da ke nefa a jos jihar plateau najeriya da fatan allah ya ba da zaman lafiya amin yanzu kan a madadin shi muhammad habis baballade ta ne gabatarwa da dadi balawe da ya haɗa mana shirin sai mu charleston ni mahmud lalo nake cewa mu tara a shirin namu na hantsi idan allah ya kai mu.